tun a washe garin bayyanar sakamakon da ya ce ɗan takarar 'yan adawa adama baro ne ya lashe zaben ƙasar gambia shugaban ƙasar nishar ya aike masa da sakon taya murna abin da ke nufin gwamnatin nishar bata lamunci watsin da shugaba mai barin gado yaya jami'a ya yi da wannan sakamako ba wanda har ya sa kungiyar ecowas shirye-shiryen kawar da shi daga karaga bayan shuɗewar wa'adinsa a ranar 19 ga watan ɗaya na sabuwar shekara ta hanyar amfani da ƙarfin soja matakin da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum alkasim abdurrahman ya ce yana da hatsari sosai hanya mahi a ala ita ce ta sasantawa abun da ya kamata a sani ko a tuna shine cewa amincewa da shi shugaban ƙasa ya yi ya kai kara kotu kuma ya kai kuma ya tabbatar da cewa amincewa karan shiga kotu ko watsi da shi shine abubuwan da za su taimakawa wajen warware matsalar da ake ciki. Kasar Senegal ita ce ƙasa ɗaya tilo da ke makwabtaka da ƙasar Gambiya saboda haka Abdu Alhashi Idi wani mai rajin kare demokradiyya ke ganin amfani da ƙarfin soja wajen korar yaya jami'a daga karaga zai iya haddasa mutuwar kasko domin akwai yiwuwar hakan ya farfado da ayyukan kungiyar 'yan tawayen Kazamans a kasar Senegal. Ka aje gauga nan ta ahinawa, ka aje a watartara kasar Gambia kamar yadda aka tattara kasa Libya. Shi dai hakika ne, dai da ƙarfi aka yi ita kanta ƙasar Senegal ba ta ji daɗin abin batun da dai tana da 'yan ta'addar rebel wanda kamar shi ne yake goya musu baya kenan a lalata ƙasar tashi kuma senegal kanta ba ta gaba hasken abin. Ko baya ga haka amfani da karfin soja wajen neman warware rikicin Gambiya a wannan lokaci da kasashen sai da yawo ke fama da matsin tattalin arziki na iya zama abin da 'yan magana ke cewa allura za ta tono garma a fannin tsaron waɗannan ƙasashe. In ka ɗauki ƙasashe kamar Najeriya banda matsalolin da take fama da su na rashin tattalin arziki kariya shi da matsaloli na tsaro na cikin gida ka dauki ƙasa kamar irin su jamhuriyar niger wadda Uh, take fama da matsalolin kuɗi inda gwamnati ba ta iya biyan ba su shikanta tsakaninta da 'yan kasuwa ko ba shikanta da tsakaninta da wasu ma'aikata musamman na mushannin makarantu irin su burkina faso da ke fama da matsalolin tsaro irin su cote da yanzu ne suke falfadawa yanzu haka akwai sojojin haɗaka cikin ƙasai ba ni tsammanin wannan ƙasashen suna da cikakken shiri na zuwa su faɗa ma wannan ƙasar wadda har cikin shekarun nan 22 na jagorantar shi yayin jami tanadin yaƙi ne ya rika yi. An baya ga ƙasar Senegal da ta bayyana aniyarta a fili ta ba da gudunmuwar soja a rundunar da za a ɗora wa nauyin tsige yaya jami daga shugabancin Gambia kawo yau ba wata ƙasar da a fili ta nuna shirin ba da nata kason askarawa a hukunce. A binciken da na gudanar domin sanin matsayin Nijar akan wannan batu. ban samu wani cikakken bayanin da ke nuna wannan aniya ko akasinta ba a ɗauka daga ofishin kakakin gwamnati zuwa ma'aikatar harkokin waje inda aka ce da ni minista ya tafi hutu sai kuma ma'aikatar tsaro inda aka bayyana min cewa minista na shirye-shiryen zuwa bulaguro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger